الله الذي خلقنا في أحسن تقويم وربانا على مواعد بره وخيره العميم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من استمع القول واتبع أحسنه أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون روى ابن جرير وابن المنذر أن ابن عباس رضي الله عنه قال في معنى الآية اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار وروي أن عليا رضي الله عنه قال في معناها اعملوا اعملوا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم أيها الإخوة المؤمنون إن من شب على شيء شاب عليه غالبا فمن نشأ أولاده على الأخلاق والمسل الكريمة في الصغر سر وانتفع بهم في الكبر وإن نعمة الأولاد نعمة كبرى ومنتها من الله منة عظمى أنعم الله بها وامتن بها على من أعطاهم إياها المال والبنون زينة الحياة الدنيا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وإن العاقل الذي أوتي هذه النعمة ليدرك أن استقرار هذه النعمة واستمرار أثرها على الإنسان في محياه في محياه ومماته بتوجيهها التوجيح الذي أمر الله به في قوله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين الآية والبعد كل البعد عن التساهل والتفريط في شأنها فإنها بجانب كونها نعمة ابتلاء واختبار للوالدين يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة الآية ويقول واعملوا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ولقد كان أسلافنا الصالحون الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة وأدركوا ما وراء ما وراء شكر ما وراء ما وراء شكرها والقيام بحقها من تتابع أجر وبقاء ذكر مهتمين كل الاهتمام بتوجيه الأولاد وتنشئتهم وتربيتهم على الإسلام الذي لا يضل ولا يشقى من تمسك به فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية يقول سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عن امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا مفرغا لطاعتك ولخدمة مسجدك الأقصى فتقبل, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ويقول عن عباده مضافين إليه إضافة تشريف وتكريم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الآية أيها الإخوة المؤمنون إن إن أولادنا الذين هم فلذات أكبادنا وزروء نفوسنا وأنس وبهجة قلوبنا بجانب كون وجودهم نعمة إذا صلحوا ونقمة إذا طلحوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية إنهم أمانة ومسؤولية قلدت بأعناق الوالدين وربطت بزمامهم قلدت تقليد إيجاب وربطت ربط مسا مساءلة ومناقشة وحساب يتبعه ثواب أو عقاب يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته فالأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عن رئيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه الشيخان عن أبي هريرة ولقد أعطي لنا ولقد أعطى لنا من سلف ذكرهم ومن شاركهم عبر حقب التاريخ أمثلة ونماذج رائعة في هذا المضمار تربية وتوجيه الأولاد توجيها يربطهم بالله وبشرعه يؤهلهم للحوق بصالح آبائهم أو شفاعتهم في آبائهم ليلحقوا بهم في الجزاء قال الله جل جلاله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الآية ومع الأسف إن كثيرا من الناس ممن أوطوا أولادا أحملوا هذا الجانب الهام في حياتهم وحياة أولادهم إهمال المستبدل الأدنى بالذي هو خير فمنهم من يمسي ويسبه ودنياه همه وشغله وشغله الشاغل لا يكاد يلتفت إلى أولاده ولا من تحت يده ممن استرعاه إلا بقدر ما يلتفت به صاحب الحيوانات أو الطيور يدأ لها كلأ وماء ولم يدر المسكين أنه بعمله هذا كتارك اللباب ذات اللباب النافع وجامع قشوره وأشر من هذا وأقبح من يأخذ بهم في تربيته لهم إلى ما يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها بل ومقتضى ما أمر به تعالى نحوهم قال الله جل جلاله قوا أنفسكم وأهليكم نارا فيأخذ بهم ما أخذ العصيان أو الألمنة أي لا دين والعياذ بالله سواء فعل ذلك هو مباشر مباشرة أو أسلم من لا حضانة لديه منهم في عقيدة أو سلوك إلى مرب أو مدرسة أو جامعة علم فيها هذا التوجيه رحماك يا رب نسألك أن تجعلنا ممن قلت فيهم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فيا إخوة الإسلام والإيمان يا ذوي الآمال والمطالب العالية يا من تأملون أن تلحقكم دعوة ابن صالح في ظلمة ليل في خشوع نفس وضراءة قلب دعوة تخرج في مثل هذا الموطن أو على صعيد طاهر في أمسية مباركة أو غير ذلك من أيام الله ولياليه الفاضلة تخرج تشق عنان السماء وترفع أمامها الحجب فتكون لكم خير شفيع ولن تكون كذلك إلا إذا كان صاحبها مرب على فطرة الله على الإسلام على المثل والأخلاق الكريمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اتقوا الله في فلذات أكبادكم في مصدر من مصادر تتابع أعمالكم وبقاء نسلكم وأثركم النافع الشافع اتقوا الله بالتركيز في تربيتهم على إلحاقهم بمجالس وحلقات وأنشطة العلم الروحي فأبو فأبوابه والحمد لله مفتحة والفرص مواتية فشبابه في أفنية المساجد وحلق الذكر وأس وأسقفة الخيام في الأطل وغيره وغيرها يتلقون من يريد الانضمام إليهم تلقف الأخ لأخيه والمحب لحبيبه والداعية المخلص لمدعو لمدعوه فاعملوا على معانقة أولادكم ومصاحبتهم لهؤلاء وأوصوهم دوما بما أوصى به لقمان ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أيها المسلون عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إن أوا مسلمي مسلاتا باين الله مبودة خطبة مدقودية الله wanda ya halicce mu a cikin mafi kyawun sura kuma ya tarbiyyantar da mu a kan bagire na da'a da biyayya da alkhairi wanda yake mamme, ina mai godiya ga Allah da yabo zuwa gare shi ina mai shaidawa cewa lalle babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya ina mai shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu bawan Allah ne kuma manzansa ne tsira da aminci na Allah su kara tabbata gare shi da alayen shi da sahabban shi da dukkan wanda ya kasance yana sauraron magana wa'azi da faɗakarwa kuma ya yi aiki da mafi kyawun abin da ya je. bayan haka ubangiji ta'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani shi mai girma ya inda kuka yi imani lalle ku tseratar da kawunanku da iyalanku daga wata irin wuta wacce makamashin wannan wutar su ne mutane da duwar watsu a tare da wannan wutar akwai wasu irin mala'iku masu kaushi masu tsanani ba su saba wa Allah cikin abin da Allah ya musu umarni shi kadai suke aikatawa riwaya ta zo daga ibnu jarir da ibnu munzir cewa lallai abdullahi dan abbas allah ya kare dagare shi ya ce a cikin tafsirin wannan ayar cewa abinda ayar take dauke da shi shine ku yi aiki da yiwa ta hanyar yi wa allah da'a ku kuma ji tsoron saba wa allah a cikin rayuwarku ku umarci iyalanku ma'ana an ce iyalai da 'ya'yanku da matanku gaba daya da ambaton Allah wurin yin sallah wurin karatun alkur'ani wannan shine abin da zai tseratar da ku daga shiga wuta sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda an rawaito daga gare shi yake cewa cikin ma'anar wannan ayar cewa shine ku yi aiki makawunanku da iyalanku ku zama masu aikata alkhairi a karan kanku da cikin iyalanku kuma ku ladabtar da kawunanku da iyalan gidanku gaba ɗaya wato a kan aikin alkhairi da ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki ya uwa mu'minai bayan Allah masallata lallai abinda mutum ya ƙuruciyarsa ko samartakarsa a kai to mafi galibi a kansa yake tsufa don haka duk wanda ya ta da 'ya'yansa a kan kyawawan ɗabi'u masu girma lokacin suna ƙanana to zai yi farin ciki kuma ko shakka babu zai amfana da wa'annan 'ya'yan lokacin da suka girma lallai na daga cikin ni'imar 'ya'ya lallai ita ni'ima ta ‘ya'ya ni'ima ce mai girma kuma baiwa ce daga wurin Allah maɗaukakin sarki mafi girma wacce Allah ya yi ni'imta bayinsa ya musu kyauta ga wanda Allah ya ba su haihuwa a rayuwa Ubangiji ta'ala ya gaya mana a cikin suratul kahfi aya ta arba'in da shida, yake cewa lallai da dukiya da ‘ya'ya wato kayan ƙawa ne na rayuwa ta duniya ubangiji ta'ala a cikin suratul muddathir daga kan aya ta goma sha biyu zuwa ta sha uku allah ta'ala ya ce mun sanya mushi dukiya mai yawa da 'ya'yaye wanda yake ganin su suke ɗebe mai kewa yake shaida su ya ji daɗi lalle mai hankali shine wanda idan aka ba shi wannan ni'imar yake riskancewa lallai tabbatuwar wannan ni'imar da gurbinta ga mutum a rayuwarsa da bayan mutuwa shine ta wurin nusar da wannan amanar ko ɗaurata ta a kan abin da ubangiji ta'ala ya yi mishi umarni a kansa kuma ya yabe shi a kai ubangiji ta'ala a cikin suratul tahrim aya ta shida ya ce ya wa'inda kuka yi imani lalai ku tseratar da kawunanku da iyalanku daga wuta ya ci gaba da gaya mana a cikin suratul shu'ara aya ta hudu. Allah ta'ala ya ce ka yi gargadi ga danginka makusanta ma'ana kai musu wa'azi ka ja kunnuwansu ka ɗaura su a kan hanya ta farki madaidaici nisanta dukkanin nisanta game da yin sakaci da yin ko oho da sakaci ga sha'anin tarbiyyar yara lallai a ɓangaren kasantuwar ta ni'ima ce amma takan zama bala'i da jarrabawa ga iyaye ubangiji ta'ala ya ce muna kan jarraba ku da sharri da alkhairi mu jarrabai ku da fitina ya zama fitina ce gare ku wani lokaci za a baka dukiya ta zama fitina ce gare ka wani lokaci za a baka 'ya'ya zama fitina ne gare ka ko rashin ya zama fitina ce gare ka suratul anbiya aya ta 35 ubangiji ta'ala a cikin suratul anfal aya ta 28 yake cewa ku sani cewa lallai 'ya'yanku wato dukiyoyinku da 'ya'yayenku sukan zama fitina ce gare ku suratul anfal aya ta 28 hakika ya kasance daga magabatanmu na kwarai wa inda allah ta'ala ya ni'imta su da wannan ni'imar kuma suka riski abin da ke bayanta na godiya da tsayuwa da haƙƙin wannan tarbiyyar suka fahimci cewa wannan zai sanya bibiyar lada da wanzuwarsa har bayan ka shekaru masu yawa sun ba da kulawa dukkanin kulawa wurin nusar da 'ya'yansu da ɗaura su akan tafarki na addini da tayar da yaran da ba su tarbiyya ta musulunci wacce duk wanda ya riko da ita ba zai taɓa taɓewa ba a rayuwar shi ubangiji ta'ala ya ce ka tsai da fuskarka zuwa ga wannan miƙaƙƙen addinin wanda shine addini na Allah wanda Allah ya umarci bayinsa akan su su bauta mushi da wannan addinin suratul rum aya ta talatin ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa wato annabi ibrahim salam da annabi yaqub salam dukkaninsu sun yi wasici ga 'ya'yayensu cewa ya kai ɗana allah ya zaɓa maka addini na musulunci kada ka kuskura ka mutu face kana musulmi so nawa ka taɓa zaunar da 'ya'yanka kai musu irin wannan wasiyar suratul baqara aya ta ɗari da talatin da biyu ubangiji ta'ala ya gaya mana game da matar imran inda take cewa ubangiji na na yi bakance zuwa gare ka a kan abin da yake cikin cikin nan nawa ya zama keɓantacce ne ga yin ɗa'a ko hidima ga ɗakinka na masallacin masjid al-aqsa muna roƙon allah ya 'yantar da wannan masallaci daga hannun al-yahudul don haka take cewa Allah ta'ala ya ce take cewa ka karɓa min ya Allah lallai kai mai ji ne kuma masani ne suratu ali imran aya ta 35 ubangiji ta'ala ke faɗi game da bayinsa wa'anda ubangiji ta'ala jingina su zuwa gare shi jinginawa ta ɗaukaka da matsayi inda Allah ta'ala yake cewa suna cewa ya ubangijinmu ka ba mu cikin matayenmu da zurriyar da za ka azurta mu da ita masu ɗebe mana kewa a nan duniya da bayan mutuwa kuma ka sanya mu mu zama jagorori ne na masu tsoron Allah suratul furqan aya ta 34 ya Ya'yan uwa mu'minai bayan Allah masallata lalle ƴaƴayenmu wanda su nan wani yanki ne na tsoka mai tsada daga cikin jikinmu wata shuka ce a cikin zukatanmu wani abu ne mai ban sha'awa da ɗebe kewa ga zukatanmu a wani ɓangaren samuwarsu ni'ima ce idan muka kyautata tarbiyyar amanar da Allah ya danƙa mana samuwar 'ya'ya takan zama fitina da bala'i da musiba idan muka ki ɗaura 'ya'yanmu a kan turbar da ya dace ubangiji ta'ala ya ce lallai daga cikin matayenku da 'ya'yayenku akwai makiya gare ku ku ji su duk ɗan da baka ɗaura shi akan tarbiyya ta addini ba da matar da baka dasa ta akan tarbiyyar addini ba to abun tsoro ne gare ka domin za ka ga galibi ma idan allah ya azurta ka kana da wadata to kullum tunaninsu yaushe ne za ka tafi kayi jinkiri ya kamata ka tafi su ja kaya kawai su wuce ‘ya'yanka ne wanda kai ka haife su kuma sun manta da kai kenan fa domin baka ba su tarbiyya ta addini ba sai idan wata munasaba ta farce Allah sarki lokacin babanmu yana nan ka gama tarawa ka tafi sun wulakantar da abun domin baka ɗaura su akan tarbiyya ba wasu da yawa suka rudu suna tunanin cewa me zan tara wa 'ya'yana na dukiya in tafi in bar musu wannan ba shine abin da ya kamata ka damu da shi ba abin da ya zama wajibi gare ka shine ka damu wurin dasa 'ya'yanka akan addini ka ba su tarbiyya ingantacciyar tarbiyya ka ba su ilimi na addininsu da na zamaninsu sauran arziki wannan Allah ya riga kowane mai rai kafin ya zo sai da aka ba rubuta arzikinsa tun ran da aka busa ran shi tun ranan da yake da wata hudu a cikin mahaifiyarsa aka rubuta mishi arzikin shi da ajalin shi don haka kada wannan ya shige maka gaba kaga mutum ya tsufa amma yana handama yana zalunci yana cin amana a ba da dukiya ga abin da ake so a da ita shi burinsa ya zai me zai barwa 'ya'yan shi Allah sarki ka manta cewa kai kana dab da rami ne 'ya'yan nan da kake ta wahala a kansu ba fa za su samu wani abu sai arzikin da Allah ya riga ya rubuta musu a wannan ranar babu abin da zai shiga hannunsu sai abin da aka rubuta musu ran da aka busa musu rai lallai 'ya'yan nan amana ce kuma tambaya ce mai girma wacce aka ƙulla a wuyanmu a wuyan iyaye aka ɗaure mu da ainihin linzaminta an ɗaura mana wajabci akan kulawa da wannan amanar domin abin tambaya ce a bar yi mana hisabi ce a ranar kiyama wanda zai zama ko dai a samu lada ko kuma a samu ukuba ranar ƙiyama. annabi mai tsira da mutala sabbata a gare shi ya gaya mana cikin hadisin da imam muslim ya rawaito allah ya kara da gare shi allah ya masa rahma yake cewa ku saurara dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne akan amanar da allah ya danka muku duk wanda Allah ya dinka mushi shugabanci na al'umma to abin tausayi ne ku al'ummar ku taya shi da addu'a ku taya shi da addu'a don shi abin tausayi ne don sai Allah ya tambaye shi akan ku ku yanzu Allah ba zai tambaye ku akan shugaban ku ba amma shi shugaban Allah zai tambaye shi akan ku don haka kada ku yi abun da kuma za ku wayi gari a ranar kiyama kuma ku zama ababen tambaya akan ku, domin kun zarge shi kun la'ance shi kun bata shi akan abin da ba haƙƙinsa ba ne ku kama harsunanku in ba ku yi magana akan shugaba ba allah ba zai tambaye ku ba amma in kuka yi ƙage akan shugaba sai allah ya tsaye da ku ranar ƙiyama akan wannan abin don haka kama harshenka kai dai yi musu addu'a da fatan alkhairi domin shugabanci abu ne mai nauyi amana ce wacce za ta iya zama wa mutum hasara da nadama ranar kiyama Allah kyauta don haka kamata a tausaya wa mutum duk mutumin da kaga ya zo yana neman a bashi shugabanci wallahi abin tausayi ne bai san menene mas'uliyar da take cikin shugabanci ba duk wani shugaba abin tambaya ne akan waɗanda aka shugabantar da shi a kansu magidanci akan iyalan gidan shi matarka da 'ya'ya'yanka. ka sani kai abin tambaya ne a kansu za a tambaye ka maganan addininsu za a tambaye ka duk wasu haƙƙoƙi da shari'ar Allah ta ce ka ba da su da yawa daga cikin iyaye suna haihuwa amma ba su san cewa haihuwar nan tana da manufa ba ba san cewa amana ba ce a hannunsu kawai sun haifa sun bar wa duniya ta tarbiyyantar da 'ya'yan to su sani su shirya ɗaukan wannan nauyin ranar ƙiyama barazanar da muke fuskanta a ɓangaren tarbiyya a cikin al'ummar mu a ƙasar nan ta najeriya wallahi azim ta fi barazanar corona da duk wata annoba da ake tunani domin yau an wayi gari a cikin al'ummar mu akwai unguwannin da idan dare yayi baka isa kai tafi da waya a hannunka ba akwai lokaci akwai wurare da yau farautar mutane ake ɗan adam musulmi wanda a jiya ko a asali kamata ya yi idan ka gan shi a wani yanayi yana buƙatar taimako ka taimake shi amma a yau farautar ɗan adam ake yi musamman Allah ya maka wadata ta arziki ko ta jama'a farautar ka ake ya za a kama ka a yi garkuwa da kai kuma in ka duba masu garkuwan nan dukkansu za ka samu masu cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan matsalar to daga ina ne matsalar daga gare mu ne dole ne mu koma mu gyara gyaran yanzu ya kamata mu fara ba sai an jima ba daga kawunanmu ya kamata mu fara kada mu dinga tunanin muna jiran gwamnati ta gyara mana kada mu dinga hangen wasu shugabanni su zo su gyara a'a ni in gyara kai ka gyara ai shari'ar musulunci ta riga ta ba mu tsari ka ɗaura yaronka kan turba ta addini ka gina ruhin addini ruhin yaronka ba gangan jikinsa ba da yawa daga cikinmu za ka ga idan ana maganar ɓangaren karatu na zamani za mu kashe maƙudan kuɗaɗe ba ma tunanin komai za ka ga ana safa da marwa eh abu ne mai kyau ko shakka babu domin yaronka ya zama ya waya bangaren zamaninsa to amma kuma ga bangaren wajibin kuma ka ihimalinsa ko oho wannan bangare ne wanda kai baka ma damu da shi ba ko yayin ko bai yi ba hatta ma bangaren su kansu malaman za ka ga malamai da suka ba da rayuwarsu don su karantar da 'ya'yanku addini sai ku fifita malaman ɓangaren boko akan malaman addini har makarantu da yawa za ka samu makaranta ce guda ɗaya tana gudanar da ɓangaren boko tana da ɓangaren addini amma sai ka ga ita kanta idarar makarantar malaman boko su ne a ƙoƙoluwar daraja a wurinsu malaman addini kuma su ne wulaƙantattu babu bibiya yadda ake bibiya bangaren boko ba a bibiya bangaren karatun addini sani wannan mas'uliya ce amana ce kuma Allah ta'ala zai tambaye mu ranar da muka koma zuwa gare shi akan wannan mimbari mai albarka muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya Allah ta'ala ya shirya mana matasanmu ya dawo da su kan turba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki bawan Allah da ya zama silar wannan taruwa a wannan wuri Allah ya haskaka mushi makwancinsa ya yalwata mushi ya ɗaga darajarsa cikin bayan shi mahadiyin ya Allah ta'ala ka yawaita mana irin shi a cikin mawadatanmu a cikin wannan ƙasa tamu ta najeriya ya allah ta'ala makarantunmu allah ka sanya musu albarka ‘ya'yayenmu allah ka albarkace su ya allah allah ka faranta mana zukatanmu da ganin ‘ya'yayenmu sun dawo kan saiti wannan annoba ta bala'in garkuwa da mutane ya allah masu garkuwan nan bayinka ne muna roƙonka akan wannan mimbari mai albarka ya Allah idan wanda za su shiru ne Allah ka shirye su idan ba masu shiruwa ba ne ya Allah ka hana su samun dama a kanmu ya Allah ya Allah ta'ala ka yi mana maganinsu domin bayinka ne zukatansu a hannunka suke ya Allah Allah ka tausaya mana ka ba mu damuna mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله